Malam tambaya na farko shine malam mun ji ka ce ka kera kamfani guda biyu muna so a dan ba mu dan takaitaccen bayani game da kamfanonin. Na'am. Eh, to alhamdulillah su dai wannan guda biyu da na faɗe su a baya su ne Chosen One Global Technologies Limited da kuma Ingausa Global Tech Hub. Shi Chosen One shi ya haifi Ingausa. saboda children run abin da muke yi shine muna kakkafa abubuwan da suka shafi cctv camera wasan cctv camera kyamarar tsaro yawwa yan gari so kyamarar tsaro ta gida da kuma sola. kun san solar aiko kun ga solar panel a jikin wancan fitilar to eh, wacce manya-manya da ake sawa a gidaje da ma'aikatu da kuma su electrical fencing abubuwan da suka shafi gidaje su intercom da access control da smart locks da ake sa a gidaje so aikin da muke yi kenan wanda da shi wannan kamfanin abuja na fara yin shi lokacin da na yi aiki da kamfanin 'yan china suka kai ni china suka min training a university dinsu saboda su a china har kamfanoni suna da university dinsu so da university za a koyar da kai a aikace me ake so ka dinga yi a kamfanin to da na zo aka min wannan training din a china aka dawo da ni abuja da lagos nake ta ayyuka kusan eh, ayyukan da na da 'yan china na zagaya eh, jihohin najeriya sun kai talatin wanda na ayyuka da su cikin shekara biyar kuma da na kai wani level a kamfanin kuma sai aka ban shawara cewa lallai na dace na je na buɗe nawa kamfanin ba in ta zama ina aiki a ƙarƙashin wani ba kuma shugaban kamfanin ne bani wannan shawarar kuma alhamdulillah saboda zamantakewar da ne da su sun ji daɗinta. wannan ne ya sa aka bani damar cewa na kokari na zo na kafa nawa kamfanin eh, ya zamanto ana da alaka mai karfi muna da alaka mai karfi da kamfanin da na gama aiki da shi da kuma kamfanin da na gina haka kuma wannan ya bani karfin gwiwar na fara wannan kamfanin a Abuja kuma sai na ga yiwuwar eh, zai fi tasiri ga jama'a ta al'umma ta ta musulmai da kuma wato al'umma hausawa wanda daga cikinsu Allah ya fito da ni ina ganin sai ya fi tasiri idan na ɗauko shi daga abuja na dawo da shi kano kuma wannan allah ya sa albarka a wajen wannan dawowar ina dawowa kano kuma ina ta ƙoƙarin ɗaukan waɗanda zan ɗauka aiki eh, kuma sai na fahimci waɗanda nake so na ɗauka aiki wasu ma ba sa jin turanci wasu kuma ma sun fara makaranta an koro su kuma na san kimar mutum ya fara makaranta a kore shi tunda ni ma an taɓa korata to sai ya zamanto na mai da hankali akan ta yaya zan musu bayani ta yadda za su gane sai na fassara musu komai zuwa hausa to garin fassara musu na ga har ma na fahimci akwai da sun fi ni ganewa ma a cikinsu to sai na fahimci cewa wannan mafita ce ta koya waɗanda ma ba sa jin turanci da inda suka kasa shiga makaranta da almajirai da suka rasa sana'ar da za su yi a gari suke ta bara to sai na fahimci eh, wannan wani abu ne da shi ma ya kamata ya zama kanshi ya zama hub da ake cewa wata cibiya wacce za a dinga horon mutane su koyi ayyukan hannu kuma a hori mutane akan bayar da Allah ya basu ko ta kirkire-kirkire ko ta kere-kere ko ta wani programming ko ta coding ko abubuwan da kuka ga muna kerawa a nan da suka shafi solar da wasu abubuwa da suka shafi architectural design na model da sauransu to wannan sai to Allah ya sa albarka a cikin wannan hub din da ita ingausa ita chosen global ta haifa ya zama shine ingausa global tech hub kuma zuwa yanzu mun yaye matasa an hori matasa sun kai dubu da 1,115 alhamdulillah a cikin shekara uku haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa